jama'a barkanku da warhaka ga takaitattun labaran duniya da kuma wasanni daga nan bbc babban hafsan sojan ƙasa na najeriya janar ibrahim attahiru ya rasu sakamakon haɗarin jirgin saman soja a kaduna jama'a chad kuwa na buƙatar sauyin demokuraɗiyya sannan a kawo ƙarshen mulkin sojoji wata guda bayan mutuwar shugaba debi za mu ga rahoto na yadda fada tsakanin isra'ila da mayakan falasinawa ke shafar lafiyar yara daga dukkanin ɓangarorin biyu na rikicin babban hafsan sojin najeriya janar ibrahim attahiru ya rasu sakamakon hadarin jirgin saman soja a kaduna mai magana da yawon rundunar sojin yarima muhammad ne tabbatar da bbc faruwar lamarin bayanai sun ce janar attahiru na cikin mutum takwas da ke cikin jirgin saman sojin najeriya da ya faɗo a kusa da filin saukar jiragen sama na kaduna Ƙungiyar tarayya Afirka ta yi kira da mika mulkin demokuraɗiyya a ƙasar Chadi a cikin watanni 18 ba tare da an tsawaita lokaci ba bayan sojoji sun kwace iko a watan da ya gabata. Wata guda kenan tun lokacin da aka kashe shugaban Chadi Idris debi A yanzu kuma ɗansa ne zai jagoranci ƙasar har da wasu watanni 18 a lokacin da za a gudanar da zaɓe. Amma 'yan ƙasar Chadin yanzu na neman a kuma mulkin demokuraɗiyya nan take. Ga aisha Musa da fassar rahoton Mayeni Jones daga babban birnin ƙasar injamina ruwa na gudu duk da rikicin da ke faruwa kogin shari na bi ta wasu wuraren da suka fi fama da tashin hankali a duniya da suka hada da chadi wadda kasashe suka killace ta wadda kuma ke cikin mawuyacin hali Chad na tsakiyar rikici tsamo-tsamo. headquarter kungiyar Boko Haram na da nisan wajejen kilomita 100 idan an bi wannan kogin. A kudu jamhuriyar tsakiyar Afirka na ta fama da tashin hankali a cikinta. A gabas akwai Darfur, sannan a wancan bangaren iyaka arewa Libya ce, inda kawar da Muhammad Gaddafi ta yi mummunan tasiri a wurare da dama. Irin abin da kawayen Chad na waje ke neman gujewa kenan. Wato wani rashin shugabanci da zai ƙara haddasa rudu a yankin mai fama da rarrabuwar kawuna. a watan jiya rundunar sojan chadi ta sana cewa shugaban kasar da ya kwashe shekara talatin yana mulki idris debi ya rasu a fagen daga inda suke fafatawa da 'yan tawaye masu adawa da gwamnatinsa sabuwar gwamnatin mulkin sojan ya ce ta karbi iko ne don hana 'yan tawayen kaiwa babban birnin kasar the military had to take uh, over uh, Dole sojoji suka karbi mulki bayan mutuwar Field Marshal Idris Deby. Idan kin tuna ana tsakiyar fafatawa ne da 'yan tawaye waɗanda sun kusa isa kewayen babban birnin don haka matakin farko da ya waje ba sosai majalisar soja ta ɗauka shine kada ta bi tsarin mulki ko kuma demokradiyya amma ta ga cewa ƙasar ta zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. da farko babbar ƙawar cadin wato faransa ta kawo goyon baya ga majalisar mulkin sojan ta wucin gadi to amma ta janye bayan da rami ki yadda sojoji suka yi akan masu zanga-zanga nuna goyon bayan demokradiyya eh, harba abokin wannan mai zanga-zangar. Abin ya mun ciwo saboda matashin bai yi wani laifi ba, wanda ke cikin rayuwarsa wanda kuma baya dauke da makami. An harbe shi kamar kare akan titi. Ba za mu yarda da wannan ba a ƙasar da ke ikirarin kare haƙƙoƙin jama'arta babban laifi ne. don Chadi tana daga cikin kasashen da suka hi talauci a duniya yadda kashi 60 na al'ummar kasar na fama da yunwa. 'Yan gwagwarmaya sun dora alhakin wannan akan nuna san kai da cin hanci da rashawa gwamnatin Idris Deby. We need to take the opportunity of the death of Deby to uh, Ya kamata mu yi amfani da zarafin mutuwar Deby don yin sauye-sauyen kirki. Ba za a iya ci gaba da wannan tsari ba a kulle yaumin. Mutanen Chadi sun kosa sosai. kuma muna buƙatar wani sabon abu ba wannan ne karan farko ba da ake gaya wa 'yan cadin cewa ya waje ba a jingine demokuraɗiyya don a samu zaman lafiya to amma ganin yadda ake ci gaba da mulkin sojan ba makomar wannan matashiyar ƙasar za ta sauya 'yan sandan isra'ila da na falastinawa sun yi aron gama a birnin kudus a wuraren masallacin Al-Aqsa yayin da ake tsaka da yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin isra'ila da hamas ma'aikatan lafiya falasinawa sun ce falasinawa kusan 20 ne suka jikkata yayin da 'yan sanda suka yi amfani da gurneti wajen tarwatsa masu zanga-zanga to a cikin rikicin na kwanaki 11 an kashe falasinawa fiye da 230 da suka hada da kananan yara 65 da kuma mutum 15 a isra'ila biyu daga cikinsu su ma kananan yara kwararru sun yi gargadin cewa rikicin zai yi tasiri na tsawon lokaci akan lafiyar kwakwalwar ƙananan yara daga dukkanin bangarorin biyu ga sani ma'azu da fasar rahoton yuland nel edan da nadin kenan waɗanda a 'yan rayuwarsu suka ga tashin hankali iri-iri a wannan makon a gaza nadin ta shaida yadda aka ragargaza gidajen makwabtansu ganin cewa an rufe makarantu ta shiga wallafa bidiyo a shafukan sada zumunta akan barnar da hare-haren da isra'ila ke kaiwa ta sama ke haddasawa an yi ta yaya ta wani bidiyon ta inda take cikin kaduwa ban san abin da zan yi ba shekaru na goma kacal goma kacal wannan ya nuna irin tashin hankalin da yara ke ciki a gaza inda yawansu ya kai rabin al'ummar yankin miliyan biyu a maimakon ta rika yin wasa nadine na damuwa ne akan ko za ta rayu ko kuma za ta mutu ni da yan uwana maza mun damu da abin da zai iya faruwa da junanmu don haka ne a kullum muke tare babu abin da ya himu mutu tare saboda za mu iya ganin junanmu can a aljanna nesa kaɗan daga nan idan ɗan shekara goma sha ɗaya yana zaune a kudancin isra'ila tare da mahaifinsa da kuma karnuka uku suna kwantar man da hankali idan an je hoba ma ba mai sai can ba a rasa ba yake barin gida don dai ya kasance kurkusa da ɗakin kariya daga bom. aƙalla sau biyu a yini suna jin ƙarar jiniya mai faɗakar da su game da hare-haren rokoki da manyan bindigogi na 'yan gwagwarmayar gaza dole mu ruga zuwa wurin kariya daga bom lamarin na da haɗari sosai saboda muna iya rasa rai a cikin daƙiƙa sha biyar kacal ya kamata mu yi hakan muna ƙoƙarin kaiwa can a cikin ƙanƙallan lokaci sannan mu rufe kofa don kada mu mutu abin na da tada hankali sosai to amma yana zame mana jiki tashin hankali na baya bayan nan ya haddasa barna sosai to amma yayin da falasɗinawa da 'yan isra'ila ke koma rayuwarsu ta da illar da rikicin ya yi, akan matasa manyan gobe za ta yi wuyar magancewa To a jamhuriyar Nijar kuwa a kwanan nan ne wasu mutane suka gabatar da shaidu a gaban wani mai shigar da kara na musamman na Majalisar Ɗinkin Duniya kan kisan kare dangin da wasu Faransawa suka yi wa dubban jama'a a wurare irin su mai jirgi da birnin Kwanni da Matankari shekaru ɗari kenan. Wannan ya biyo bayan fim ɗin da wani ɗan Birtaniya Rob Lemkin ya shirya akan aika-aikar da kuma yadda har yanzu Faransar ke ci da gumansu. Gobe idan Allah ya kai mu wani sashen talabijin na BBC zai nuna fim ɗin. amina wera na daga cikin waɗanda suka taimaka wa rob lamkin ɗin wajen shirya fim ɗin ta kuma fito a cikinsa ga kuma ƙarin bayanin ta mana ita ga tawaga ta mission bule ishano da ta zo yanzu bayan shekara ɗari da suka huce ta yi kashe-kashe sosai ta kwashe arzikin eh, ƙauyuka da dama shi wanga darakta da ake ce ma rob shi ne ya zo ya ji ga bakin waɗanda aka ma wannan annan ya shi ra'ayinsu bisa waga tawaga kuma wani irin ciwo ne suke shi game da bannar eh, da aka musu kuma eh, ya fuskanci cewa da har yanzu eh, waɗanda turawan mulkin mallaka kamar yadda suka zo suka yi mulkin ƙasashen har yanzu suna ci gaba da mulkin ta kamar misali aka ɗauki a ɓangaren arzikin ƙasa har yanzu su suke cin amfani fiye da mu 'yan ƙasa kuma aka ɗauki ɓangaren siyasa kuma akwai sa hannunsu a cikin siyasa nan ta nijar eh a lokacin da muka yi wannan film eh mun ji labarurruka da yawa wanda akan ni a ƙasar ce ma ba san da labarurrukan ba bisa kan wagata wagata mission vule ishaman mun ji koke-koke da yawa mun ji jawabi da yawa bisa kan eh, kashe-kashen da aka zo aka musu da ɓannar da aka musu a cikin ƙauyayyukansu a cikin garuruwansu eh, kuma kana gani ga fuskan mutane da har yanzu abin yana musu ciwo yana musu zahi duk da ma akan yanzu abin da aka yi shi ya yi shekara ɗari har yanzu suna riƙe da wannan abin a rai kuma kamar dai ba su yahe ba to yanzu bayan fim inda ya ƙare an tattara koke-koken mutane an kai ma wani jami'in majalisar ɗinkin duniya wanda nan zuwa watan oktoba zai gabatar da shi ga majalisar ɗinkin duniya